بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيد الرجاء كراتم ونسوفة الحكام na alƙazi abubakar al'asini insha Allah yau za mu yi darasi na goma sha kuma za mu tashi a wani fasali zama da ke faslun fi masa'ila wato fasali da ke bayani akan wasu matsaloli daban-daban na abin da ya shafi alƙalanci kama abin da ya shafi shaida akan ikirari kuma mutum ya ba da shaida daga baya sai ya fasa ko ya ƙara ko ya rage ko a dogara da abin da ya rubuta wajen ba da shaida da makamancin wannan wasu nuskan fasal kawai ce ya ce wa ya shahadu shahidu bil ikrari min gairi ishadin alal muhtari بشرط kalama يستوعب الكلام bad a البدء tamama وما به قد وقع الشهادة وطلب العود فلا إعادة وشاهد برز خطه عرف نافي ما ضمنه فيما تلف لا بد من أدائه بذلك إلا مع اضطرابة هنالك والحكم في القاضي كمثل الشاهد وقيل بالفرق لمعنى زائد آه، ما ليس ويشهد الشاهد من شيدا هنا شيدا بالإقرار لاقراره min ghairi ishadin ba tare da an nemi yayi shaidan ba ko ya ɗau shaidan ba alal muhtari a bisa zance abun zabi wato mutum yakan ba da shaidan cewa wane ya yi ikirarin wane yana bin sahabi ikirari shine ka tabbatar da kanka ka faɗa da kanka wane yana da haƙƙi a kanka kamar rikici ne ake yi na kuɗi wani ya kai ƙaranka yana bin ka dubu ɗari to sai ka ce a ah, lalle ko yana bi na dubu ɗari to wannan ikirarin da kai ya fi a kawo shaidu sai a zartar da hukunci kawai ka biya shi sai dai a tsara yadda za a ka biya shi saboda malamai sun ce al-iqraru aula min ash-shuhud ya fi shaida ma don shaida akwai dan shakka ko da dan kadan ne amma kai da kanka kace lalle wani yana bi na wannan haƙi ko kuma wannan abu na wani ne ba nawa bane to wannan ya fi ma ka kawo shaidu guda biyu a dalai komin adalcin to wannan mun yi bayanin sa a baya amma yanzu abinda ake son mu sani a nan shi zai yi wa ka yi ikirarin a gefe ka yadda cewa wane yana binka kaza in an zo gaba alkali kuma ka musa ka ce sam ba yi haka ba to lokacin da a gefen nan ka ce wane yana bi na kaza ko kazan nan bashi na sayi shi wajen wani ba kuɗi a hannu ba ko abu ka nan wani ne bani ajiyansa ba nawa ba ne a can gefe ba wajen alkali ba wani shi kuma yana ne yana jin ka lokacin da ka faɗi magana to sai aka kawo maganan kotu sai ka yi inkari ka ce san wannan abu naka ne kuma ko kuma wani ba ya ka wannan haƙƙi to shi wanda ya ji lokacin da kake cewa yana bin ka wannan haƙƙin zai iya zuwa gaban alkali ya ba da shaida lalle na ji shi da kunne na yana cewa zaidu yana bin sa bashi dubu ashirin ko motar da ke hannunsa ta zaidu ne ko kuma bashi ya saye ta bai biya shi ba idan ya kawo wannan shaidan kuma sai a karba idan adani ne kuma ko da a lokacin da yake faɗan bai ce wane ka zama shaida wane yana bi na bashi kaza ba ko kuma ka zama shaida ban biyawa ne ba gidan da na saya a wurinsa ko filin da na saya a wurinsa ko abu ka zanna na wane ne ajiya ya bani ko amana ya bani ko da bai kafa shi shaida ba zai iya zuwa ya ba da wannan shaida a gaba alƙali kuma a yi hukunci da ita a ba mai haƙƙi haƙƙinsa kuma ko da ba a gabansa ba ne inda ya ji ko da bai san yana jinsa lokacin da ya fara ba wato sawa'un a gaban zai magana a gaban mai haƙin ko kuma a gaban zai faɗa mai haƙin bayanan ko kuma ma lokacin da yake faɗa bai san wanda zai ba da shaidan nan yana jinsa ba ya ɗan buya a wani wuri ya je yana ga abokinsa a yana bi na dubu ashirin da gangan ne na ce ba bi na shi nan sai je ba da shaida a gaban alƙali kuma a matsayi ka sai ka fito da dubu ashirin ko abu ka nan ko ban biya shi ba kawai cewa nake na biya shi a sai yana da bena ɗinka ka baka sani idan aka je kotu ka ce ka biya to wannan zai iya zama shaida ka yi ikirarin baka biya ba to shine ma'anan wa yashhadu shahidu bil iqrar mai shaida a shahidu bil ikirari? mai shaida da ikirari mutum tabbatar da cewa ana bin sa haƙƙi to ya shafi yana yin shaida min gairi ishadin ba ma sai an kafa shi shaidawa ba sai lokacin da yake faɗan yana cewa to ko na mutu fa ka shaida gidan nan ba nawa bane wane ne kowa ne yana bi na dubu saba'in ko da na mutu kagan ya faɗi haka ka ya tsai da shi a matsayin shaida maganan ta fi ƙarfi to ko da bai yi hakan ba a bisa zance mafi inganci shine ma'anan alal muhtari za a karɓi shaidansa abin da ya sa saboda haƙoƙin bayin Allah mabliyatu ne alal mushaha an gina su akan ruwa ba yadda ka ka taɓa haƙƙin wani ba to shi yasa ana neman hujja ne na a bashi Ka sun da ko an samu dalili shikenan sai ka bashi haƙƙinsa idan ka bar kai ma an taimake ka ne in ka biya duniya shikenan ka kubuta daga biya a lahira sannan shi ko wannan ba a shiga haƙƙinsa ba a cutar da shi ba tunda an samu shaida sai a ce dole ka kawo haƙƙinsa ka biya shi ga za a bar mutane babu shari'a da kowa zai dinga cin dukiyoyin mutane ne kawai inda ya ga dama kama idan an biyo nan hujjoji da ka'idoji za a miyar wa mai haƙƙi haƙƙinsa kenan sai ka ga ana kafa kafa kan abin da ya shafi dukiyar jama'a to amma akwai malamin da suke cewa sai in ya kafa ka shaida ne lokacin da yake faɗan wane yana da haƙƙi a kaina na kaza da kaza amma zance abun zaɓi da ya bi ko bai kafa ka shaida ba domin wannan shaidan ba shi za ta amfana ba shi mai ikirarin za ta amfani wanda yake yana bin sa haƙƙi ne mai da'awun yana bin sa haƙƙi za ta amfana to kaga kenan ba sai ya kafa shaida ba ba sai ya ce kamar kai shaida wane yana bi na haƙƙi kaza ba wannan shine zance da fi inganci kuma idan ka ba da shaida a haka ka taimako ka taimaka wa shi wanda yake bin haƙi Allah ta lati wa ta'awanu alal birri wa taqwa so ka taimake shi kuma ka taimaki ma wanda ake bin haƙi domin manzo kuma yace unsur akaka zaliman aw mazaluna ka taimaki dan uwanka ko zaluntan sa ake ko shine azalimi duk ka taimake su shi azalimin ka hana shi yin zaluncin wanda ake zalunta kuma ka hana a zalunce shi kana da wannan daman sai ka yi to amma akwai sharai shi ne ce bi sharadi an ibal kalama minan muqirril a wa mama. bi sharadi da sharadin an ibal kalama ya game maganan ya ji maganar gaba ɗayanta minan muqirri daga wanda yake wannan ikirarin yake tabbatarwan albada a farkon maganan wa mama, da cikon magana. wato da sharadin lokacin da yake bayanin kaji farkon kaji tsakiyar kaji ƙarshe domin kar ya zama yana magana kan wani abu daban ne kai kuma ka ɗauka kan wannan kila yana magana a kan zaidu ne ai da zan haɗu da zaidu a mun zauna da zaidu a gari kaza a wuri kaza bakaru yana bi na dubu goma to kai baka ji lokacin da yake bakaru ma zai ka ɗauka zaidu ne yake bin sa dubu goma to kaga dole ka ji farko da da ƙarshen da ko kuma bashin da zaidu yake bi na baka ji wannan ba sai ta ai bakaru yana nan ma a wurin yana bi na dubu ɗari sai kawai ka ji bakaru yana nan a wurin yana bi na dubu sai ka ce ai bakaru yana bin sa dubu ɗari bakaru ya kai karansa ba za ka ba da wannan shaidan ba don shi magana zai biye ki ba maganan bakaru to haka dole sai ka ji farko ka ji tsakiya ka ji ƙarshe kafin ka iya ba da shaidan ka tabbatar da baka shakka lallai akan wannan haƙƙin yake magana ba wani haƙƙi ne daban ba ko ba wani ba ne ko kuma ƙila ma kwata-kwata ba haƙƙin wani akan sai yake magana ba Sau da baka ji maganan gaba ɗaya ba sai ka ɗauka haka yake nufi to ba wannan ba za ka fi shaidar ka ba haka sai ka faɗi duk yadda ya yi maganan gaba ɗayanta sannan sai a karɓi a karɓi shaidanka wannan duka don a kiyaye kuma shi haƙƙin shi wanda aka kai ƙara shi ma yana da haƙƙi kar a ɗauki dukiyansa a ba wani shi ma haƙƙinsa dole a kiyaye masa shi ubangiji ta'ala ya hukunta dukiyar musulmi ta zama masu wato abin tsarewa haka dukiyar wanda babu yaki tsakaninka da shi daga cikin kafurai shi ma malihu ma'asu dukiyarsa abin tsarewa ne ba za a taba masa dukiyarsa sai dai idan mutum yana yakan ka ne kaburin da akwai yaki ka da shi shi ma in ya kashe ka zai iya ɗebe dukiyarsa to kai ma za ka iya kwashe dukiyarsa to al'amwalin Asuma ana bin duk matakan da za a bi domin kada a shiga kar a shiga haƙƙin wani Allah ta'ala ya tsare dukiya kuma daga cikin abdaruratul khams abubuwa da dole ka kiyaye su guda biyar ko guda shida daga ciki akwai shaunul mali shine tsare dukiya taka ko ta wani sai ce wa ma bihi qad ash-shahada wa tulibal audu fala i'ada wa ma bihi ka waqa'a shahada duk abin da shaida ta afku da shi wa tuliba ya'udu aka nemi a maimaita fala i'ada babu maimaitawa menene shaida yake afkuwa da shi shi abin da ya shafi wato rubutu ka ba da shaida an rubuta wani ne shaida wani yana bin wani kaza ko haƙƙin wani akan wani kaza ne to kaga wannan babban makami ne shi ganin an zo da wannan takardar za a da lalle ga ta nan har mun rubuta ma cewa wani yana bin wani kaza to ba an yi wannan kuma sai aka zaka ce to ka sake ba da wannan shaidan a rubuta to ba za a yi ta ba domin kada shaidan ta zama biyu in an gama rikicin dubu ɗari nan kuma a ɗauko wata takarda a ce wata dubu ɗari ne daban kaga za a zalunci wanda za a yi shaida a kansa sai ta ah, bari a sake rubutawa ya wannan rubutun farkon ya wadatar in dai za a maimaita to sai dai a maimaita da baki kawai amma ba za a maimaita a rubuce ba wancan rubutu na farkon ko ba takaddan ta bata a je a nemo ta Wani da wani shaida akan abu kaza haƙi kaza na wani ne tsohuwar takaddan ake so idan an zo aka rubuta sabuwa zai wa tsohuwar kuma ya zama ba wannan bayanin ta yi ba idan akwai dan bambanci ko kuma haƙƙin ya zama biyu ya zama yanzu an gama wannan wannan kuwa sai a ce sabo ne ga tsohuwar an gano ta ita tun shekara ashirin da suka shige wannan kuma bana ne sai a ce to ai abun guda biyu ne to saboda tsoron kara ɗauki haƙƙin wani a ba wani to ba za a ba za a maimaita ba to amma akwai abubuwan da ake maimaitawa ne abin da ya shafi wato rusumul amlak abubuwan da wato yake na mallaka ne kamar yanzu takardun filaye duk wanda takardun filayensa ta lalace ko ta bata sai je can asali inda aka bashi sai je a sake rubuta maka takardun a sake rubuta maka ita domin me domin in baka da wannan takarda ai baka da shaida na cewa gidan nan ko filin nan naka ne to kaga shi wannan ba wai mai shaida ne ba da shaida aka maka ba daga can inda ake bada da takardun ne aka yi to in wannan takardun ba a tsoron wani maimakin wani haƙƙin wani akan wani a naka ne ka ƙara tabbatar da shi saboda dama idan an baka ko wani kofi da ake ajiyewa a can da ka sai ka je a sake maimaita maka wannan ba a tsoron maimaituwansa wannan ba matsala ba ne idan an idan an maimaita shi shine ma'anan wa ma bihi kar waqa a shahada idan ana ka waƙa fa shahada eh, sai ka gyara ba waqafa bane waqa'at wato abin da shaida wato ainihin shi abin da aka yi shaida a kansa to shi wannan idan an nemi a sake kada a sake wannan shaida ne wato shine takaddan da aka rubuta na shaidan da ka ba tana hannun wani to idan ka sake bashi wata kuma ya samu shaidu guda biyu kenan za a iya maimaita wannan wannan rikicin kuma a bashi haƙi har sau biyu sai ce wa shahidun burri za khattuhu araf nasiya ma mana fi ma salas. la min ada'ihi bidhalik illa ma aktirabatin hunalik wa shahidun mai shaida burriza kaftuhu wanda aka bayyanar da rubutunsa wato rubutunsa ya shahara duk inda aka gani ta wani rubutun wani ne rubutun wani ne araf kuma ya gane lalle rubutunsa ne to amma nasiya ma ban manahu ya manta abin da rubutun ya ƙunsa, fi ma salaf cikin abin da ya wuce wato ka ba da shaida ko an kafa shaida da kai an rubuta kai ne shaida ina bin wani miliyan daya nan sai aka zo ana neman shaidu ana neman shaidu nan, shi ne wanda yake wanda ake bin miliyan ɗaya sai in ka ita shi ba wani kuɗi da ake bin sa aka ce ka ai wane ne shaida kuma har an rubuta shi kuma wane ya manta yaushe ba da wannan shaidan ya manta wannan ranar sannan kuma ga rubutu nan a rubuce da rubutunsa ya yi wannan shaida ɗin sai sai manta yaushe ma yi wannan rubutun abinda rubutun ya kunsa ma shi yanzu ya manta menene aka ce gashi nan da rubutun ka kai ka rubuta kana shaidawa wani yana bin wani kaza amma ya manta saboda dogon zamani da aka samu ko ta matsala to sai suka ce la budda min ada'ihi bi zabi dole ne ba da shaidan akan wannan rubutun nasa dole ba da shaida a haka lalle gashi nan da rubutuna na rubuta wani yana bin wani haƙƙi kaza na yi shaida ni ne shaida ko ya sayar wa wani gidansa ni ne shaida gidan yanzu na wani ne ba na wani ba ne to ka je ka ba da shaida da wannan rubutun ko da ko ka manta lokacin da kai wannan shaida ne yace illa ma aktirabatin hunari in kaga ba a ba da shaidan a haka ba sai dai akwai kokonto kokonto ko dai idan an samu wani wuri ya shafe ka kasa gane wannan kalman wata iri ce ila inda kalman za ta fito za ta canja yadda aka fahimci ma'anar wannan wasiƙan ko wannan zai din ko wannan takarda ko wani wuri ya yage ko ya mutsutsuke ba gane ba to wannan ba za ka ba da shaida akan abin da kake shakka akan sa ba saboda me saboda haƙƙin wani ne za a ɗauka a ba wani saboda ka ba a yin hukunci na haƙƙoƙa a bisa shaka to wannan kamar wani abu ne a ilimin hadisi man haddasa fanasiya akwai babinsa cewa mutumin da ya ba da hadisi sai kuma ya manta cewa ya karantar da hadisi ko ya halatta shi wanda ya roto hadisin wurinsa adali da yake da yaƙinin ya karbi hadisin wajensa ya halatta ya ce wani din ya gaya masa hadisin ko da wancan ya ce ni na manta lokacin da na karantar da kai hadisin kuma ko da ya manta ya karanta hadisin a wurin malaminsa to da haka wancan zai karantar da shi da suna wannan in ya ga dama kuma ya sake karban hadisin a wajen almajirin nasa ya ce wani ya gaya ya bani labarin cewa ni na karantar da shi wannan hadisin kuma na ji shi daga wajen malami na wani ne kuma sai a faɗi hadisin a yi aiki da shi domin zai waya karantar da shi ya manta to haka na wannan babi na shaida ka ba da shaida kuma ka manta ga ta ma a rubuce kai ka manta ma ka ba da wannan shaidan to sai ka zo ka ba da shaidan a haka tunda ka tabbatar da rubutunka ga ta nan a rubuce cewa lallai ka ba da wannan shaidan to rubutunka kuma naka ne ba wani ne ya kwaikwaye ka ba kana tabbacewa naka ne to ko da ka manta lokacin da ka bada wannan shaidar za a yi amfani da wannan takardar kuma dole ka bada ita a hakan din so da ake yi haƙƙin shi wancan mai haƙƙi domin dan adam yana da mantuwa dama an bace shi insan saboda ne jini siyani saboda mantuwansa ne to amma wanda rubutunsa ba mutarrar ba ne wato rubutunsa bai shahara ba don akwai wanda shi kan zama ba ba lalle iya gane rubutunsa ba wannan bai zai ba ni shaida a kansa ba ko da an ce wannan rubutun ka ne so da rubutun bai shahara ba ko ne ya ce rubutunsa ne ko shi akan kansa ma ya ce rubutun ne domin sai in ka saba rubutun ne kila za ka iya bambance naka da nauni nauni zai iya kama da naka ko an saba ganin rubutunka to shi ka aka ce burriza khattuhu wanda aka wato shahara rubutunsa rubutunsa ya zama shahararre an san shi a ko'ina za ta a wani rubutun wani ne a wannan ka rubutun wani ne shikenan kaga babu shakka sai a je a bada shaida akan kan wannan Ku sai dai kamar yadda aka faɗa yin kana shakka kamar wani wuri ya share ko wani wuri ya mutsuke ko ya yage yadda wasu kalmomi ko su harufa ba su fita ba sai yadda za a iya karanta shi da ma'ana guda biyu ya ɗauki ma'anoni guda biyu ta wannan kan ba za a ba da shakka a bisa ba za a ba da shaida a bisa a bisa shakka ba wanda ba a hukunci akan shakka ba ba da shaida akan shakka sai ce wal hukmu fil qadi ka misli shahidi wa qila bil farq li ma'na zaidi wal hukmu fil qadi hukunci dangane da alƙalancin alƙali yayi yayi shari'a akan wani abu ya rubuta kuma zai manta ya shari'an amma dai gashi kuma ga rubutunsa tabbas shine wannan shari'an sai ce ka misli shahidi shi ma kamar misalin mai shaida ne mai shaida da ya shaida ga rubutunsa an gane tabbas ya shaida an ce ba da shaidan a haka to shi kenan haka nan alkari za ka je aka duba a fayil fayil ɗinsa ya yi abun nan ya yi shari'a kaza tsakanin wani da wani ya tabbatar da haƙƙi na wani ne to shi ma zai hukunci akan akan wannan ya zartar da hukunci mana zartarwa ne ya rage an samu dukkan dalilai na shari'a wane ya zama shaida da wane da wane kuma mun tabbatar adalai ne yanzu na yanzu hukunci na yi hukunci haƙƙin nan na wane ne rikici da ake tsakanin zaidu da amru amru ne mai gaskiya ba zaidu ba ne zaidu ya ba wa amru haƙƙinsa ya riga gama hukunci shi kenan ya yi tafiya ne ko wani rashin lafiya ko wani abu aka zo aka kawo aka tada magana aka ta ya gama hukunci ya ce kai shi ya manta aka ce gashi nan a rubuce kuma aka duba aka ga rubutunsa ne shi ya rubuta a takaddunsa da suke gamansa to shi ma in babu shakka ya san rubutunsa ne sai ya zartar da hukuncin a haka kawai wato ya zama daidai da mai shaida wanda ya tabbatar da rubutunsa ne ba da shaida haka to shi ma alƙalin ya zartar yanzu ba sai an sake shari'an ba amma da wasu malamai suka ce bil farqi akwai bambanci tsakanin mai ba da shaida da alƙali bi ma'anan za'idi saboda wata ma'ana da ta karu menene ma'anan shi mai shaida babu daman ya sake ɗauko shaida ya riga ya ɗauko ta an gama don ba za a sake kuma yin abun ba tunda ya riga ya faru kuma ya zama shaida to zai sake kuma a sake ciniki ne ko a sake ba da baki kaga ya zama na biyu kenan to amma alƙali yana da wata ma'ana wata siffa da ta fi ta shaida shine zai iya tattaro shi nan kuma ya zai sake hukunci ya ce gaskiya na manta shi ne hukunci nan wane da wane shaidun a je a kira su a kira su a zo a sake yin sabuwar shari'a suka ce to tun da alƙali yana da wannan daman to shi ba zai hukunci da rubutunsa ba kawai a kira shaidu a sake da wanda aka kawo ƙara da wanda ya kawo ƙara a sake hukunci wannan shi ne dalilinsu na farko dalili na biyu kuma suka ce idan alkali aiki da wato wannan rubutun nasa ya zartar da hukunci suka ce kamar ya yi aiki da iliminsa ne kamar ma ya hukunci ne da iliminsa ya san wani ne mai gaskiya wani mara gaskiya ba tare da ya nemi shaidu an zauna an yi shari'a ba kawai sai ce na riga na sani wani ne mai gaskiya don a na aka yi sai ya hukunci kaga ba a yadda da wannan hukuncin ba suka ce to in yi hukunci ya dogara da rubutunsa to kamar ya yi wannan kamar ya yayi alƙalanci da iliminsa ne kuma alƙali baya aiki da iliminsa. sa a bisa zance mafi inganci shaidu ne kawai aka washi dama in ya san wannan adali ne cewa wannan adali ne ana karɓar shaidansa in ya san mutumin banza ne cewa wannan mutumin banza ne ba a karɓar shaidansa kamar yadda kuka karanta a baya wa fi shuhudi ya kumul qabi bima ya'lamu minhum bi ittifaqil ulama wa fi siwahum malikum qad shaddada fi man'i hukmihi bi ghairi shuhada dangane da shaidu ne alkali yake hukunci da iliminsa abin da ya sani a kansu sai musu hukunci adalai ne ko ba adalai ba amma idan ba irin wannan ba abin da ya shafi hukunci na alkalanci to an hana alkali bai zai aiki da abin da ya sani ba sai dai abin da shaidu suka gaya ba kuma idan har mutumin ya rika shaida sai dai ya kai karan a wani kotun shi wannan alkalin ya je masa shaida haka wannan duk mun yi shi a baya to amma inda aka inda ake cewa alƙali zai aiki da rubutunsa shine don ya rubuta wasiƙa zuwa ga wani alƙali na wani gari bayan nan ya ji shari'an ya ji abin da shaidu suka faɗa amma abin yana wani gari ne sai ya rubuta takarda ya tura nan ya ce to gashi na yi bincike ka za ka je ka musu hukunci sai ya tura wancan alƙalin a bisa binciken da alƙalin kuma zai ƙara tabbatar da wannan binciken kafin ya zartar da hukunci to irin wannan takarda da alƙali zai tura wa wani alƙali shi ne wasu ne suka ce wannan zai iya dogaro da ita zai iya dogaro da ita amma ba wai ya wani hukunci kuma ya zartar da shi da sababin wani rubutunsa da ya gani ba sai dai ya tura wani alƙali alƙali kuma ya tura daga inda ya tsaya ya tabbatar da hukunci ya yi hukunci يتي وخط وخط عدل مات أو غابقت فيه فيه بعدلين وفي المالقت فيه والحفظ إن يقدم وقيل يعتمد في كل شيء وبه جرى العمل وخط عدل ربوت آدلي مات ديرس أو غاب قيوت الدوم ورت فيها أبت فيه أين إسود شيء Fiji a dangane da sha'aninsa bi adalai da adalai guda biyu wato mutum ne rubutu wane yana bi na dubu ɗari sai rasu da aka zo aka tambayi magadansa sai suka ce sam mu ba mu san wane yana bin babanmu kaza ba sai ka ce to aka binciko ai ga shi a rubuce ya rubuta ya rubuta cewa wane yana bin sa kaza ko abu kaza in nan na amana na wane abu kaza amana ne wane ba ne ko ajiya ne yanzu abin da za a yi kawai sun ce a su ba su yadda da wannan ba kuma wannan takardar ba baban su ne rubuta ta ba to a nemo adalai guda biyu wanda suka san rubutun baban sai zo su duba su ce a lallai wannan kan rubutun baban su ne to sai a zartar da wannan hukuncin a bisa rubutun kamar ma ya yi ikirari ne kamar ya yi ikirari ne na rayu in kuma suka ce a'a ba rubutunsa ba ne wannan shi ke nan sai dai wannan a ce zai nemo shaidu amma ba za a yi amfani da wannan rubutun ba to haka nan an gaba ko yi tafiya yi tafiya mai nisa a zamani da babu waya babu wani abun hawa mai gaggawa da za a je a same shi Ina ya tafiya da ba ta wuce kasar ba kawai ko ta wuce ko ta kai kasar zuwa gaba shikenan sai a yi amfani da rubutun sa din kawai sai a yanke hukunci don ba a sanar da zai dawo ba ba wanda zai kira shi a waya ce to yaushe za ka dawo bare ya ce a rana a ce ma ina dawa ko ran kaza zan dawo ya ce a jira shi in an ce za a jira ba a sanar da zai dawo ba to wannan sai a yi amfani da abin da ya rubuta in dai an samu shaidu guda biyu a dare sun ce wannan rubutunsa ne kuma ya rubuta wanin nan yana bin sa wannan haƙƙin sai a zartar da wannan hukuncin kan shi sai a bada a ba mai haƙƙi mai haƙe haƙinsa ba sai an jira ya dawo ba to amma sai ma da ce wa sufi ana bibiyan wannan ne dangane da abin da ya shafi dukiya abin da ya shafi harkar dukiya ne ake yin irin wannan hukunci haƙƙi na bashi ko ajiya ko wani kasuwanci da kuka yi da shi na amana jarin ka a shi ya baka jari ka juya muku kuna riba riba da ya rasu ko wata dogon tafiya aka rasa inda yake mai jarin yace jari na ne nawa ne sai ƴaƴansa ko magadansa sai suka ce san musu yadda ba su abinda suka sani dukiyarsa ne ka ce to a bincika an yi rubutu sai aka bincika takarda ya ka samu gashi ya rubuta cewa jarin ba nasa ba ne nawa ne to wannan za a yi amfani da wannan rubutun idan adalai biyu suka shaida cewa rubutun sa ne amma in suka ce ba rubutun sa shi kenan sai a jira kuma sai randa ya dawo in tafiya yayi a tabbatar da wannan in rasuwa ne kuma ya je ya nemo wasu adalai shaidu su masa shaida in ba haka ba shi kenan don asali mutum ya zama ba ka bin zaune haƙi in ko ka ce akwai shi to waye shaidan ka menene yake maka shaida sai ce wal habsu da kuma hubusi hubusi shi ne kamar mutum ya gina wani gida ya ce a ba da shi fi lillahi baki su dinga amfani da shi ko fakirai ko ɗaliban ilimi ko a yi makaranta to da ya gina gidan sai ya rasu bayan ya rasu sai jama'a unguwa ko inda ya danka hubusin sai suka ce ai wannan bawan Allah ya gina wannan abu wakafi ne fi fi shi ne A yi amfani da shi talakawa su shiga don ne mallaki gidansa ya fita ko a dinga ba da haya ana riba miskinai kuɗin ko ɗaliban ilimi ko baki sai magajan suka ce sam su ba su yadda da wannan ba za ka ce to an yi shi a rubuce to a bincika mana inda yake ajiye takardunsa sai aka je aka bincika da aka bincika sai aka samu lalle akwai ne akwai wannan wannan rubutu ne to idan an shaida lalle rubutunsa ne to wannan wurin ya tabbata wakafi ne ko hubusi ne ba za a sa shi a cikin littafin gado ba ya zama fi sabilillahi ta zama sadaka jariya wanda za a dinga kai masa lada ah, shi ne ma'anan walhubus sai ce in ya kadu amma idan hubusin ya daɗe wato idan dama an ci gaba da amfani da shi kaga wannan kan wasu ma za su zama shaidu ai ba ko ba babu takarda ma da haka na an daɗe ma an ba da shi fi sabilillah muna gani ana sauke baki ko ɗaliban ilimi ko kuma miskini ake ba suna zama wannan wani kaidin ke sai ce wa qila yu'tamal wasu ma suka ce ana aiki da shi fi kulli shay'in a kowane abu wato ana aiki da rubutun ko da hubusin bai dade ba kuma ko dukiya ce ko ba abin da ya shafi dukiya bane ko da abin da ya shafi aure ne a ga da na rubutu na aurawa ne wance shi kenan sai a tabbatar da auren takarda rubutun da aka yi ya tabbatar da cewa an daura auren wane da wance ko kuma saki aka bincika aka samu ya rubuta ya take ta dama wato mutum ne ya rasu shikenan sai matarsa sai ta shiga ta kaba ta ce tana da gado magajan suka ce a'a ai ya take ki kafin nan ta ce san bai take ni ba sai aka je aka bincika aka samu ga takarda nan da rubutunsa tun wata biyar da suka shige ko shekara ɗaya take ta shikenan ba ta cikin masu gado za a yi amfani da wannan takardan ko makamantin wato irin waɗannan abubuwa ne ko da abin da ya shafi hudud wani ya saci kayan wani wani shi ne bara duk irin wannan za a iya yin haji suka ce ko da haji ne domin abin da ka'ida fiqhiyya abin da take cewa alkitabu khalqidabi ka'ida ce fiqhiyya ka'ida ce ta fiqhun shi rubutu kamar magana ne alkitabu khalqidabi ko alkitabatu khalqidabi rubutu kamar magana ne in ka riga ka rubuta abu da hannunka to kamar ma ka faɗa ne Yanzu za ka zo kawai ka rubuta takarda ka ce ka saki matar ka saki ɗaya sai ka niƙa mata ko ba ka ce komai ba ka sake ta duk ma ne sun yi tifaki a kan wannan sannan ka rubuta wane yana bi na dubu ɗari biyar shi kenan rubutunka to ko baka faɗa ban an karanta shi kenan ka ba da ka yi ikirarin wane yana bi ka dubu ɗari biyar za a yi hukunci kan wannan so da ka alkitabu kalkita rubutu ko takarda da aka rubuta kamar ma magana ne kamar ka bada shaidan da kanka ne to shi yasa aka ce a kowane abu ana aiki da shi wa qila yu'tamal aka ce ana aiki da shi fi kulli shay'in a cikin kowane abu wa bihi jaral amal kuma da shi ne aiki ya gudana wato da shi ne ake aiki da shi a kotuna tun daga zamanin shi wanda ya wallafa wannan littafi wannan kuma shi ne yake saboda tsare haƙoƙi na na al'umma tun da an samu rubutu kan kaga shi kenan kada wani ya shiga ya shiga haƙƙin wani kaga idan saki ne kar ta ta ci gadon da ba nata ba in kuma an tabbatar da aure ne kaga kar a ci mata gadon ta kenan ya mutu suka ce san ya ta ce matarsa ne suka ce yaushe ya aure ki bai taɓa auren ki ba a sai ya aure ta wani gari ne yana zuwa kasuwanci wannan gari to sai a samu takarda inda aka rubuta ya rubuta lalle wance mata ta ce na aure ta ke an samu wannan shaidu suka shaida wannan shikenan matarsa ne sai ta shiga cikin jerin wanda za su ci gado in kuma na saki ne sai a fidda ita an tabbatar da an sake ta kuma ta gama ita sai a fidda ita daga jerin waɗanda wato za su ci za su ci gado to yake wannan wabihi jaral amal da shine ake gudana sai ce kaza ka fi ghaibati mutlaqan wa fi masafatil qasri ujiza fa'ruf kaza ka haka nan fi ghaibati abun da ya shafi wato fakewa wato idan mutum baya nan shi ma ana amfani da rubutunsa a yanke hukunci ta ki babu ƙa'idi. wato abun da ya shafi dukiya ne ko abun da ba na wato ba na dukiya ba duka ana yin aiki da shi wato wannan muhimmanci ne abin da yake ya faɗa a baya amma don ya faɗi wani hukunci a gaba shine wa fi masafatil qasri abin da ya shafi tafiyan kasar ujiza aka halatta irin wannan fakewan farisi ka kan wannan wato idan mutum ya tafiya baya nan sai tafiyan ta kai ta kasar tukunna za a yi amfani da rubutunsa amma ba ta kai kasar ba tura za a yi aje a ɗauko shi sai a zo a yi hukunci amma in tafiya ce mai nisa ko kuma ba a san ma inda ya tafi ba to za a yi amfani da rubutunsa sai a yi hukunci a yi irin wannan hukuncin sai a zartar da cewa dukiyan wani tasa dukiyan wani ba taka bane domin gashi ya rubuta dukiyan kaza ba taka bane ta wani ne ya rubuta da hannunsa sai amfani da wannan amma a kusa yake sai a ce ya zo ya yi bayani da kansa sai ya zo ya yi bayani da kansa kinan dai tafiya ta nesa kamar mutuwa ne kuma kamar yadda na faɗa musamman a zamanin da amma irin yanzu sai a buga masa waya in ba waya aka ji labarin yana ajin gari sai a tura wani ya je ya shi ko a tura to duk wannan ruwan sai sun gagara ya tafi wata ƙasa ko ya tafi ba a kan inda yake ba ba a san da zai dawo ba amma kuma an tabbatar da ga shaida a rubutun a rubuce ya rubuta da hannunsa to sai a yi hukunci da abin da wato ainihin ya rubuta to da aka sai zama wannan kamar ma ya ba da shaidan da kansa ne tun da ya ba da ita a rubuce sai ya ce wa katibun bi qattihi ma sha'a wa ma tabadu aw aba'in ba'a يثبت يثبت خطه وينبى ما اقتضى دون يمين وبذاك وبذا اليوم القضاء واتو abin wakatibun mai rubutu bi khatihi da hannunsa wanda ya rubuta abu da hannunsa ma sha'a abin da ya ga dama mutum ne ya rubuta abin da ya ga dama da hannunsa wani yana bi na haƙƙi kaza wani yana bi na yana bi na haƙƙi kaza ya rubuta wannan ya rubuta wannan wa mata sai ya mutu ba'du bayan nan kafin ya zartar da wannan abun ya mutu kan ya mewa masu haƙƙi haƙƙinsu au ba in ba'a ko kuma ya ƙi ya zartar da abu ya rubuta amma ya ƙi ya zartar da cewa wato wannan abu na haƙƙin wani nan ya ƙi ya zartar da shi cewa ya mayar masa bai mayar masa da abun ba to tun da ya haka sai aka ce yutubatu khattuhu za a tabbatar da rubutunsa wayun ba maktaba sai a zartar da abun da rubutun ya hukunta wani na bi na dubu ɗari wani na bi na dubu hamsin gida da nake ciki na wani ne ba nawa ba ne motar da nake hawa na sayarwa wani ita na karɓi kuɗi sai ya mutu kafin ya ba mai gida gidansa mai mota motansa shikenan sai a ce to ina rubutun da ya yi sai a je a ɗauko takarda ai ya zama kamar wasisi kenan ko ko da ba wasisi ba ne to wannan takardan za a bi wani ya ce motar nan na sai ta ina shi dunka bayi da shi gidan nan nawa ne ba naka ba ne aro na bashi ya zauna me shaidan ka babu ina bin sa dubu ɗari ba shaida dubu hamsin ba shaida sai aka samu ta takarda a akwatin sa bayan ya rasu da aka zo aka duba sai aka ga kaf ya rubuta wa'annan abubuwan kuma rubutunsa ne tabbas sai a zartar da shi kawai duk masu haƙi a ba su su kafin areba gado ya zama kaman bashi don ba areba gado sai bayan an biya bashi min ba da yakin yusa bi wa bi to haka nan da zai wata doguwar tafiya ya gama da rubutun nan amma ya kiya zartar da wannan ko kuma yana nan ma a rayin yana nan bai bai rasu ba ko bai tafiya ba ka ba wa ne motarsa tun da ya biya ka yaki wannan gidan na dama aro aka baka ka bayar wani yana bin yace sam yace bai da gidansa ne motarsa ne babu mai bin sa ko to a cikin takardunsa fa a fayil fayil ɗinsa sai aka ja ka samu a cikin wani fayil akwai wata takarda ta sa ofis ɗinsa ko a gidansa inda yake rubuce rubucensa ko wani kunji nasa da aka zo aka duba sai aka samu irin bincike dai hukuma ta zo ta yi bincikenta sai ta samu ya rubuta gashi na rubutunsa ne komai ya zo ya rubuta cewa wane yana bi na haƙƙi kaza abu kazan nan na wane ne abu kazan nan to za a zartar da shi haka ko da yana rayu domin wannan ya zama shaida alkitabu kalkita rubutu kaman kaman magana ne kaman ma yayi ikirari da kansa ne eh kamar ya ce ni ne na yi wannan abun nan ni na yi wato lalle tabbar kamar zai faɗa gaba alƙali ne wane yana bi na kaza ko motan nan ta wane tun da riga ya ya rubuta da hannunsa wannan duka don amewa mai haƙi mai haƙi haƙinsa in an yi haka kai ma an taimake ka domin maka biya a duniya ba za ka biya a lahira to sai ce duna yamini ba tare da rantsuwa ba za a biya wannan abin nan za a biya ne haƙi haƙinsa ba sai ya rantse ba Wabi zai yi yawmal qada da ne yau ake hukunci wato wasu sun ce sai ya rantse idan aka samu wani ya rubuta cewa kana bin sa dubu ɗari kuma ba ka da shaidu a kai kuma sai ya mutu sai ka zo ka tambaya magada suka ce ba su san da wannan ba ka je kotu sai aka kawo takardan shaidan ya rubuta da hannunka to yanzu sai ka rantse ne sai a ce ka samu shaida ɗaya sai ka rantse ne kafin a baka wannan abun nan din a baka wannan haƙƙin ko kuma ko da baka rantse ba wasu wani yanzu suka ce tune minin ko baka rantse ba saboda me saboda ai adale guda biyu da za su zo su ba da shaida akan rubutun wanin ne sun tsaya a matsayin shaidu guda biyu sai a baka ba tare da ka rantse ba wasu ka ce a'a ya rantse ai adalen sun shaida ne akan rubutun rubutun kan kwaya ɗaya ne suka ce to rubutun da ya samu shaida ɗaya sannan kuma sai ya rantse sai ya zama ya samu shaida ta biyu da sababin rantsuwan da zai yi shi kenan sai a bashi to amma cewa ba sai ya rantse ba da shi ake aiki tunda dai an samu har ya rubuta ai rubutu kamar ma kai ikirari ne kamar ma ya faɗa da baki ne wani yana bina tunda har ya rubuta kuma an tabbatar da rubutunsa ne magana ta ƙare shaidan da adalai suka yi biyu sun shaida ne akan ikirarinsa ya yadda da haka ne tunda a can ba mun ce wanda mutum ya shaida akan ikirari ana hukunci akan wannan shaidan to da nan nan ma'anan saboda haka sai a ba da ainihin mai haƙƙi haƙƙinsa ba tare da ya rantse ba in ko alƙali ya rinjayar da cewa ya rantse din saboda ɗan shakkan da yake yi a yanayin yadda ake shari'a ya fahimci akwai ɗan shakka shakka dangane da wanda yake da awan haƙƙin to sai a ce ya rantse saboda a fi da wannan wannan kokonto ne saboda hukumar qadi ya kuma hukunci alkali yana yana yana yana yana ɗauke saɓani idan alkali hukunci to ko da an yi saɓani maganganu guda biyu in alkali ya ɗau magana ɗaya hukunci a kanta to ba za a ce akwai saɓani a wannan matsalar ba za a ce a ah, to ai wannan ba daidai ba ne tunda malamai sun yi saɓani a warware hukunci alkali a hukunci da ɗaya hukuncin babu dama hukuncin alƙali yana ɗauke sabani don idan bai ɗauke sabani ba aka je aka warware a nan to can ma za a iya cewa to a sake warwarewa sai abin ya dinga zuwa yana dawa baran da zai kare shi sa malamai suka ce hukuncin alƙali yana ɗauke yana ɗauke sabani saboda haka babu kenan wani wani matsala idan ya ɗauki magana guda ɗaya ko ya ce ka rantse a baka haƙƙinka ko kuma ce ba sai ka rantse ba idan an tabbatar da rubutu cewa wanda kake bin haƙƙin ya rubuta kana bin sa wannan haƙin kuma an tabbatar cewa rubutun sa ne sai ce wa wamtana an nuqsanu wa ziyada illa liman burriza fi shahada wa raji'un anha qabuluhu tubir ما الحكم لن ينزل وإن لم يعتذر وإن مضى الحكم فلا واختلف في غرمه لما بها قد أتلف يتي وراء بنا وامتنع النقصان قارياها والزيادة da kuma daɗi dangane da shaida wato idan ka zo ka ba da shaidan wane yana bin wane miliyan ɗaya to ba dama an ce to ku je rana a ce ku dawo ko bayan sati biyu in ka dawo kuma ka ce ai na manta ne a sai miliyan ɗaya dubu ɗari biyu ne ai sai a tome ka ko wancan ɗin ya je a ɗan baka wani abu ne ka zo ka ƙara ko kuma ka zo ka ce a ba miliyan ɗaya ba ne dubu ɗari bakwai ne to ko dai wanda aka kawo ƙaran kun gana da shi a gefe kaga akwai tuhuma sai aka ce to ba za a yarda da wannan ba babu dadi babu ne ba rage a yanda ka faɗan na haka za a tafi idan ka zo kai takabbudi a za ka ƙara ka rage waye waye sai a ce to yaje sake nemo wani shaidan kuma daban ba kai ba to amma sai suka ce illa liman burriza fi shahada sai dai ga wanda ya shahara da yin shaida kamar imam malik ne zai ba da shaidan ko imam shafi'i sai ce miliyan ɗaya ne da ya ki na ta miliyan ɗaya da ɗari biyu ne ya aka kace miliyan ɗaya na yi wahali ne na manta lokacin ni a zuciya na miliyan ɗaya da ɗari biyu nake faɗa amma baki na a sai miliyan ɗaya faɗa sai a ce to an yadda saboda irin su ya sun wuce kuma a sai ana jariya da su duk wanda ya shahara da adalci da irin wannan shaidan to shi za a iya karɓan ya rage ko kuma ko kuma ya daɗa ko ya rage ko ya ko ya daɗa amma idan mutum dama bai shahara ba to kaga wannan takabbudin kom gaba kom bayan nan in an zo an zauna ya canja gobe sai a sai a shakka cikin shaidan ne hikima alƙalai idan ya zauna da wanda ya kawo ƙara da wanda aka kawo ƙaran mai shaida ya zo shaida sai a ce to ku je rana a tewa ku dawo rana a ne sai a sake neman bayanin da kai wancan sati sai a sake neman ka maimaita shi yau idan ka maimaita shi daidai yadda ka faɗe shi ba wani kwan gaba baya to sai a tabbatar da shi to maganan ka haka ne amma in ka zo ka dinga takuɗa magana kuma kana ta ƙoƙarin canjawa ka kasa faɗan yadda to sai a ce kai wannan akwai dan shakka cikin labari kaga sai a kama binciken ka kuma anya kuwa akwai gaskiya a cikin wannan shaidan taka to shi za ka ce ba a daɗi ba a ragewa sai ga wanda ya shahara da shaida ya shahara da adalci to wannan ana iya karban wato raginsa ko kuma ko ko kuma daɗinsa sai ce ina wurin wa raji'un anha wanda ya fasa yin shaida shine ma'anar raji'un anha raja'a ni shay ya fasa yin abun wato ya janye shaidan kenan ya zo ya shaida zaidu yana bin bakaru dubu ɗari sai aka ce ta kuje rana ta kuda da suka dawo aka ce me kace rana ta yace a ni da na ce zai bi na bin amuru dubu ɗari to amma yanzu ba haka ba ne, ba bin sa kokobo ni ban san yana bin sa bashi ba sai za a yi da shi Ya ce yace hoto utubi an lura da karɓan wannan fasa wannan. ba shi ya faɗa ba to idan ya faɗa daga baya fasa sai a ce to an yadda yanzu shaidanka da ka kawo yana kana bi wani kaza to yanzu ba ya ce shi ba ya kasa wannan shaidan kenan sai ka je ka sake nemo wani shaidan kuma ka sake nemo wani shaidan kamar ikirari ne ikirari na na na na haddi amma ba na dukiyar wani ba idan mutum zai ce ya yi zina a zo a masa bulala ɗari ya tabbatar za a bulale shi sai ce kai ƙarya nake yi ba kenan ba za a masa bulala ɗari ba ko aka fara dukansa sai dinga gudu yana wayo Allah ƙarya nake wallahi ƙarya nake sai a tare shi hakan da ya faɗa aiki. kuma ce da hududa bi shubara kalla dai dan ba da shakka ina ko ma wakaci ne ko wawa ne ko yana son ya nuna imani ne kuma sai abun ya zama wani iri suka dai akwai dai dan wani dalili da za a dan lankaya to hajji sai a ce ba za ba amma in ka ce wani yana ya ka karan ka yana fin ka dubu goma sai ka ce yana bi na daga bayan ka ce ba haka bane ba za a yi ba don wannan akwai haƙƙin wani a kansa haji kuma haƙƙin Allah ne hukukun lahi mamnetu alal musama Hakokin Allah ne yana so a kan rungume abu kadan zai maka afuwa amma wancan kuma na haƙƙin wani kuma ba za a maka afuwa ba mun fahimta sai ce to ubulu hutu bil an lura da karɓar. ma'ana an karɓi wannan fasa shaidan nasa amma mal hukumu lan yunzi mal hukumu lam yanzi matukar bai zartar da hukuncin ba ko dan yumba ne ya kamata ce dan yumba ko mai hukumu dan yumba matikar ba a zartar da hukuncin ba kenan idan an zartar da hukunci ba dama ka fasa idan ba a zartar da hukunci ba kuma in ka fasa za a yi da cewa an fasa to wane dai shaidan kazan nan to kuma fa yanzu ya fasa saboda haka je a nemo ni shaidan daban kuma fa wannan ba shaidan kuɗi ba ko da shaida ne na haji wane ne ya saci kayan wane sai daga ba ka zo ka ce a ba shi ne ba shi ke nan ba za a yanke masa hannu tunda ba riga an yanke ba ba za a yanke masa hannu ba tunda ka ce karfa ka zama kai ka zo ka ba da shaidan to sai malam kuma yace wa in lam ya'tazir ko da bai kawo uzuri ba wato da yace ya faka shaidan nan ya faɗi uzurinsa ko bai faɗa ba menene uzuri kamar yace wallahi ni na zaci wani ne a sai zai ne ni na zaci bakaru ne shi yasa na bada wannan shaidar lalle ba shi bane Ko da haka ban sai na bin sa ko kuma martadi ake a gabana a sai ba maganan bashi bane ni na ɗauka maganan ba sai daga baya tina ba bashi bane lalle ba abin sa kokobo kaga ya kawo uzuri kenan ko na manta ne ko na yi rafkanuwa ne ko kuma a shiru ma bai bada wani uzuri ba ai an samu shakka ko to ba za a yi hukunci da wannan shakkan ba ha kawai ce ni fa na fata wannan shaidan ba haka bane kenan? ba za a ne ba ba za a yi wannan hukuncin ba tun da ba a zartar ba kun fahimta kuma babu wani abu a kansa babu wani abu a kansa kawai ya ba da uzuri ko bai bada ko bai bada uzuri ba to amma sai a matsala guda ɗaya nan ka ko wani abu a kansa ita ce idan ya zo ya shaida a kan zina ya shaidan wane ya yi zina kaga ba za a ba za a jefe shi ba kuwa masa bulala ɗari ya saurayi ne bai taɓa aure ba daga ba sai ce karya nake yi sai ce to hanyar da karyan ke, kai tashi ka tafi kai kuma zo nan bude bayan ka sai a maka a masa bulala a maka bulala tamanin saboda ka masa kazafi ya zama kazafi ka bata masa suna bulala tamanin saboda me saboda ka bata masa suna shi yasa Aisha radiyallahu anha wanda suka yada kazafin da aka mata kaga dai Qur'ani ya sauka a suratul nur ayoyi sun wanke ta ta yi ba an samu yakinin ta yi ba ya zama daraja a wurin ma amma sai da aka kulo su wanda suka yada magana aka musu bulala tamanin tamanin saboda mai saboda haƙƙin dan adam ne wannan haƙƙin dan adam ne ba zai tafi a banza saboda haka sai zamana za a masa bulala tamanin na ƙazafi eh ƙarya nake yi to an yadda an yadda ƙarar ko da su hudu ne suka yi shaidan ɗayan yake ƙarya yake yi yanzu ba za a yi wa mai zinan nan wanda ake tuhuma da zinan nan ba za a masa haddi ba su kuma guda uku a ce ka ku kama hanyar ku ku tafi shi kuma wanda yake ƙarya yake yin nan sai a kama shi a masa bulala tamanin don ya ɓata masa suna amma in ba irin wannan ba sai a kyale shi mun fahimta to sai ce wa in bil hukumu idan hukunci kuma ya riga ya zarcewa sanda aka zartar an yanke wa barawo hannu an tsero wannan haji an kashe shi kaje shi ya kashe wani wancan an ɗauki kuɗi an ba shi har ya je ya kashe su makila da kashe wani yana bin wani dukiya yana bin sa kuɗi an ba shi sai daga baya ka zo ka ce a ah, ba fa haka bane wannan shaidan ba haka bane kawai ni na zo na faɗa ne to wannan fa fala ba za a karɓi fasawanka wannan shaidan ba shaidan tana nan an riga an zartar da hukunci ba za a fasa ba to amma wa talafa malamai sun yi saɓani fiye garni wajen a tashi ya biya lima biha kad adlafa lima kad adlafa da abun da ya halakar biha da sababin shaidansa yanzu wanda aka yanke wa hannun nan yaya sai wasu wani suka ce sai ya biya biyan yanke hannu wasu suka ce ba sai ya biya ba don me za ka zai biya ba ya za ka da a yanke mutum wasu ka ce ba za ka biya ba wannan dubu dari da kacewa ne yana bin wani aka tilasta masa ya bayar mun riga mun zakar da hukunci yanzu dole ka ka kawo dubu ɗari a merowa ne ka kawo dubu ɗari a merowa ne saboda haka kaga dole sai ya biya sawa'un kuskure ya yi ko da ganganci ko kuskure zai biya inda ganganci ne kuma wata hukuma ma za ta iya biyo baya saboda haka a nan ba za a ƙyale shi ba a babin abin da ya shafi abin da ya halakar da sababin shaidansa amma in ba a riga an zartar ba wannan kuma babu abin da za a ce ya biya sai sai a ce a a nemo a nemo wasu shaidun daban wayannan shaidun sun riga sun janye daga abin da suka yi hukunci a kansa to shin daga baya za a iya karban shaidan su ko ba za a iya ba za a iya ne sun ba da uzuri ko ba su ba da uzuri ba ba a san su da wani karya ko fasikanci ba amma wanda ya fito a fili yake karya yake yi to shine malamai suka yi saɓani shin daga ba za a karɓi hukuncinsa ko ba za a karɓa wasu suka ce a yanzu dai kan an yi tifaki ba za a sake karɓa ba to in ya gyaru fa ya zama mutumin kirki ya zama bawan Allah yanzu ya tuba daga kar za a karɓi hukuncinsa ko ba za a karɓa ba wasu suka ce za a karɓa wasu suka ce ba za a ba za a karɓa ba duka wannan bina akan wanda ya wani kazafi to ba za a karba idan ya tuba aka ga daga baya ta ayyukan alkhairi sai aka gama addinin sa ne kawai ya dame shi yanzu akwai alamar tsoron Allah kuma an dau lokaci mai yawa yanzu ya zama adali ya shahara ma da adalci sai a karba amma lamarin sa a rufe ne ba a san ba tabbatar da gyaruwan san ba ana dan shakka shakka to ba za a karbi kuma shaidan ba kar ya sake wata wato wata da ba sai ce wa shahidu zuri wa shahidu zuri ittifaqan yaghrimu bi kulli halin wal azabu wal azabu wa shahidu zuri wanda yake shaidan zur shine shaidan ƙarya ya garamu yana biyan duk abun da aka halakar ittifaqan jumma ne su ittifaqi a kan wannan ba sa bani kaza ka kashe wani zaka biya aka cire hannun wani zaka biya duk abun da yayi da tsobin shaidansa dukiyar wani ko menene za a biya sai ya biya shi ba za a yare shi ba kuma za a masa uku ba. saboda mai shaidan zur haramun yake aikatawa ya zace fi kulle halin a kowane irin hali wal azabu ya zamu kuma azaba tana da zindan saboda haka za a azabtar da shi mai shaidan zur dama ya san ƙarya yake tun lokacin da zai ba da shaidan saboda haka duk abun da ya biyo baya za a tsora a kansa yana daga cikin manya-manyan laifuka shaidan zur manzalar ta sama ya ala wa nabiyukum bi akbar al ba bazan ga muku manya manyan laifuka ba safai suka ce bala rasulullah ga ya mana sai ce al-ishraku billahi wa huququl walidain wa kana muttaki'an fajalaka fa qala ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ala wa shahadatu zur wa ma zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata manzo Allah ta sama bai gushe ba sai manzo da ta aiki yake bazan ga muku laifin da yafi kowace girma suka ce ga ya mana nan sai ya ce yi wa Allah shirka da saba da muga da cutar da iyaye Allah ba a barin wannan sai yana cikin gida sai zauna ya ce da shaidan zu ya dinga maimaitawa shaidan zu magana ta karya shaidan zu shaidan zu saboda haƙƙin za a ci haƙƙin wani za a cutar da wani a ciki to shi yasa shi fa ba a taga masa kafa mai sai zanjo don fasiki ne saboda ka ya san karya ne sai bayyana karya yayi to za a masa ainihin wato za a ba za a karbi za a warware abun da ya kuma zai biya dukkan abun da ya halaka da sababin shaidansa sannan wal iqabu yalzamu hukuma tana da jinta sane hukuman shine duka daga cikin nauyin hukuman akwai duka akwai kuma sawa a gidan yari a je a daure shi a wani wuri a sa shi a kurkuku a daure shi a wani wuri a dinga masa bulala da safe da yamma sannan kuma a kewaya da shi a masallatai da kasuwanni a daure shi a cewa da shi to ku shaida wannan ya yi shaidan karya an yi hukunci ka wannan yi makaryaci ne ya yi shaidan karya kar a sake karɓan shaidansa a kunyata shi a walakanta shi a cikin jama'a kamar yadda an kama barawo yan ban wasu yan banga sun kama barawo suke tsora masa igiya a kogonsa ana yawo da shi kamar biri ana na farka ka da shi ko da ne to wai da ne ake yi to da ana yi ai tawa da shi alalo alalo na kaka to da kana yau da shi lango anguwa layi a yara na bi suna ihu ana tallensa cewa barawo ne shi to haka nan za a dinga tallensa ya shaidan su ai gobe gare sake ba wani ma in ya gani bai zai ba to da ka shaidan sun babbar abu ne dole ne ba za a caji shi haka ya tafi a banza ba ubangiji ta za a kara mana imani da tsoron Allah kara mana fahimta addini sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na matsala ce ta faru dukkan sun kira ni sun tambaya tsakanin mata da miji ce malam mace tana jinyar mijinta tana yi masa jinya daga cikin hidimomin take masa cikin jinyar akwai da yi masa wanka saboda ciwo da ya samu to ana cikin haka sai ya sake ta saki na uku kuma bayan dama akwai saki guda biyu daban-daban da suka gabaci wannan saki na uku ce to malam daga aiwatar da sakin na uku za ta daina taɓa jikin shi da duk wani abun da ya shafi abin da wato yake bance ta ko kuma sai ta gama iddar saki na ukun kafin abun mamaki ne in dai har ita take jinyan sadi har take masa wanka take kula da shi kuma har ya sake ta ka mata a bincika shi yana cikin hayyacinsa ya sake ta ko ba a cikin hayyacinsa in ba a cikin hayyacinsa ne to ta sako ba ma in ya dawo hayyacinsa a tambaye shi ya ce a shi bai saki matarsa ba yana cikin wani hali ne a lokacin kuma sai ya nuna babu sakin ma kwata-kwata domin bayan da za a yi kai saki sai ka san me kake faɗa mun za su ma ce la ka fil itlaq wato babu saki lokacin da tunanin kai kulle baka san ma me kake faɗa ba to a bincika idan ba yana cin hayyacinsa ne sake ta ba tana nan a matarsa ta ci gaba da jinyansa in kuma yana cikin hayyacinsa ne yana sane ya sake ta nan ya cika ta saki uku ne dama yanzu babu wata alaka tsakanin su sai dai ta janye wani daban ya zo ya jinyansa amma ita ba za ta zo ta yi jinyansa tana taɓa jikinsa tana masa wangawa domin babu wani inda saki ne raja'i sai a ce a dawo da ita dama kamar matarsa take amma saki ne wanda babu komai ko mutuwa ya bata da gado a je a nemo wani daban ya zo ya abin nan ya masa jinya sannan kuma wa hukunci na biyu idan har ya zamana wannan rashin lafiyan ana tsoron ko ana tamani zai iya mutuwa an fara tunanin da zai tashi ba shi kansa yana kawo kansa mutuwa sai ya saki wannan matan sakin bai yiwu ba ba da yiwu ba afuwan sakin ya yiwu amma kuma za ta ci ne za ta ci gado za ta ci gado sai ta yi iddanta kuma ta ci gadonsa kuma ko da a ce har ta gama idda ta auri wani bai tashi daga wannan rashin lafiyan ba sai ya mutu to za ta ci gadonsa ko da tana auren wani miji daban kuma ko da wancan mijin ya mutu ta ci gadonsa ta sake auren wani miji sannan kafin ya rasu to har yanzu dai tana da wannan gadon za ta ci gadonsa ba za a tuhume shi cewa ya sake ta ne don kasta ci gado saki sai a ce ya yi tun da yana cikin hayyacinsa, sai amma fa gado yana nan ko da bayan ta gama idda ko ta aure wani maza ɗari ya mutu in dai rashin lafiyan ana tsammanin ba zai tashi ba ana tunanin mutuwansa to sai a ce ya yi haka ne don ya kore ta daga gado to sai a ce Allah ta'ala bai kore ta ba sannan za ta ci wannan gado ne saboda haka wannan ba Allah akwai bukatan a yi bincike a cikin al'amarinsa a tabbatar masa da ɗayan guda uku nan ko dai ba ta saku ba in ba cin hayyacin sai sakin ba tana nan ko kuma ta saku amma ba za amma za ta ci gadonsa in ya mutu a rashin lafiya saboda rashin lafiyan akwai tsammanin zai mutu dama ana kawai jira ne tsoro ana tsammata masa mutuwa kaga ta saku amma za ta ci gadonsa na hukun shine ko ga mana cewa rashin lafiya ne wanda ba a tunanin mutuwa ta saku kuma ba za ta ci gadonsa ba in ya san ya sake ta ko da ko ya mutu a wannan rashin lafiya don ba wannan tuhuma a ciki ɗayan uku kenan saboda haka a ƙara bincike ga kamar inda ka ce ka san su a binciko a tabbatar da wani hukunci za a tsora su a kai tun da dai har tana jinyar shi da kansa ne ya ce ya sake ta to ka zan shi da kansa ne ya sake ta ya sake ta shi nan yana cikin hayyacinsa ne ne ya sake ta hmm. a'a inda har ya sake ta saki na uku wani ita wani alaka ta rage kuma ya sa ya kace ba ta da sukuna ba ta da wurin zama ba za ta zauna a gidansa ba ma saboda la a za ta gari da Allah la shi zalika ba da zalika amra ai wannan ya saki na ɗaya ne ko biyu sai suka ce ba ta da wurin zama fa za ta zo tana kuma ganin al'auransa da wani hujja ita ba ta kasa wani in dai har ya sake ta sai dai kuma idan shi ya jahilci cewa in ka sake ta ko da ba cikin hayyacin ka ba ba saki bane ya jahilci wannan sai sai abun nan ɗinsa amma in ya sani ya ce a cikin hayyacin sa ya sake ta kawai ta kama hanya ta tafi me rage kuma tsakanin su ya za tana jinyar sa tana masa wanka tana masa menene bayan jeki kuma zai zo ya ce ya sake ta to me rage kuma za su zo to akan me ma za ta jinyar sa din ko ya ji a nemo wani kawai dai shi ya tabbatar da wannan to tun da shi da bakinsa ya yi da cewa ta yi din kuma ya aka yana cikin hayyacinsa ya yi ba wai a ba cikin hayyacinsa ba ne ya ɗauka cewa kai ba yanzu mafita ake nema ai ya yi dama ma akan sakin ya yi dama kawai yanzu yana nema ba shi fatawan ta yi jinyansa ne yawa to ne da ba za su yi amfani ba yawa idan har bai san ya sake ta ba lokacin an tabbatar bai san me yake faɗa ba dan hawa ta sako wata cigaba da jinyansa in kuma ta ya sani ya sake ta wannan nadaman da zai amfanar da shi ba kawai ta yi gaba ya je mu wanda zai ji nan Allah biya mana bukatun nan alkhairi gaba ɗaya. na daya ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Alhamis za a dawo mu ci gaba da karatunmu kamar yadda muka saba rana alhamis ba nan ne muke karatu a nan ba ah. ko bai yi ba yawa rana alhamis da yi رانا alamis إن شاء الله mu ƙara karatu guda ɗaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين